Malam aljani. Kafin ka tafi. Za ka ci ubanka to. Ubanka na ce. Ni ba za ka damfare ni ba don uwarka. Na ce to aljani dan damfara dan fowa na ne watan cin ubanka ya kama. Sai kai me kake faɗi ne? Na ce watan cin ubanka ya kama. <laughs> Kai ka san da kake magana ko na ce ai da ubanka yake magana. Jama'a Assalamu alaikum. A makon jiya mun sake karkatawa ga batun 'yan damfara da suka addabi jama'a suna kiransu a waya su makala murya suna kare cewa su aljanu ne. Da alamun yanzu jama'a sun fara gane cewar duk wanda ya kira wayarka ya ce maka shi aljani ne to ƙarya ɗan damfara ne yana neman ya raba ka da dukiyarka ko wani abu naka. Alal ga misali, a makon jiya mun ji yadda wani bawan Allah mai suna Nura ya yi da ɗan damfara a waya. bayan da muka sanya masu sauraro da dama sun turo mana sautin da suka ɗauka na 'yan damfarar da suka kira su a waya, to amma daga baya reshe juya da mujiya. Suka gama yaudarar kansu ba su san cewar ana ɗaukar su a waya ba, wato su aljanun ƙaryan kenan. Kamar wannan mai sauraronmu mai suna Anas Saminu Ja'en Makira da wanda ya nemi ya damfare shi. Oh, Allah kasan an ce ukuru ha tuhibbuna ha akwai wata makuna kuna son ta nasara minan lahi wa fata hankali wa cin buɗe da nasara makusanci wa bisharar na Allah yana tare da mu'mini ko ba gaskiya ba wannan haka yake saboda haka duk abin da kaga Allah ya saukar ko ya hukunta to wallahi tallahi dana zai iya mm. kuma duk abin da kaga Allah ya yi a cikin rayuwa ta duniya mm. to ne daraja annabi ta alqur'ani don Allah sai mu koma izifi na uku inna Allah yake cewa ya ilayya anna ustam ana faru min al-jinn fa qalu illa sami'na qur'ana ajaba hmm. ka san da suwa Allah yayi jawabi a cikin wannan aya eh Allahu akbar da suwa Allah yayi jawabi da aljannu na to bawan Allah kamar yadda na sanar da kai cewa mu dinnan ba mu daga cikin jinsiya irin taka ko ba gaskiya ba hmm. ba tare muke da cikin irin jinsiya irin taka ba mun zo ne domin mu haɗe kai da kai mu taimaki addinin musulunci daraja annabi da alƙur'ani ubangiji Allah shi maka albarka Allah shi albarka domin abin da isa muka biyo ta wannan hanya ta na'ura ta kuwa ta wannan zamani domin idan mun zo mun zo wato kana zaune ko kana kwance kana bacci mu zo ko wajen ainihin neman abincinka mu taka maka wato ainihin kira mu dinga yin jawabi da kai ka ga gabas ka ga yamma ka ga kudu ka ga arewa ba ka kowa ba ɗana ai za ka iya firgita ko gaskiya kuma ka san dukkanin wani ya ci da ɗan uwansa musulmi Allah ba zai ba ba ko ba gaskiya ba duk shekara muna ba da ainihin dukiya zakka kuma bawan Allah ana zakkan nan ta kasance a gare ka wannan shekara ta bana daraja annabi da alƙur'ani to na gode saboda haka Anas ka kasance mai murna da farin ciki a wannan rana ta yau darja annabi da alqur'ani alkhairin Allah ya zo zuwa gare ka ɗaukaka ta zo zuwa gare ka darja annabi da alqur'ani ai yanzu haka ma murmushi nake saboda ni kadai ne nan alkhairi ya zo zuwa gare ka ɗaukaka ta zo zuwa gare ka darja annabi da alqur'ani kai manna kai farin ciki albarka annabi da alqur'ani to malam aljani na kafin ka tafi na ka ci ubanka to na ubanka na ce Allahu akbar. Me ya kawo zaki kuma a ciki? Ubanka batas. Allahu akbar. Ni na san abin da nake yi ba zan zage ka ba ka ji ko? Eh. Saboda hadisin Annabi ya ce dukkanin wanda ya zagi wani ya rama ba to wato kansa ya zaga. Na ce ubanka watar. Na gode, na gode ma Anas. Ni ba za ka damfare ni ba don uwarka. Kuma duk abin da muke yi na naɗe shi a wayata. Wani abu da waɗannan 'yan damfara suke da shi shi ne ko dai su nemi tsoratar da mutum ko kuma sai su yi ta jan ayoyin ƙur'ani suna kiran sunan Allah domin rashin imani da sunan wai za su taimaka wa mutum ne. Wai shin aljani yana iya kiran mutum a waya? Lokacin da muka fara gabatar da shiri akan waɗannan 'yan damfarar, na yi wannan tambaya ma Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri. shugaban majalisar malamai ta abuja wanda shi ma wani ya so yi masa irin wannan damfarar to amma a lokacin shi wancan ɗan damfarar bai san cewa da babban malami yake magana ba to gwargwadon fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka hmm. sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba daya hmm. duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to ɗan adam ne wanda yake ɗan damfara amma ba aljani ba ne hmm. kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne hmm. sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban hmm. amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani bane ya gaya maka wannan alal hakika wannan abun da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce to na tafi kaduna mun je wato wata makaranta to muna zaune sai aka kira ni da aka yi flashin dina a waya ta ta zen haka sai na kira tunda ba san lambar ba da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ana cewa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hmm. sai ta ce bawan Allah Allah ne ya je da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a kai mai taimakon mutane ne mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya haɗa mu da kai saboda haka ka yi kokari ni sunana shamsiya yar malam baba alhaji daga hubbaren shehu dan hodeo daga sokoto saboda haka muna bukata mu taimake ka amma akwai ka'idoji da zaka bi mana ya hmm. to kai kokari ka sai qur'ani guda hudu kai sadaka da shi a masallaci a yau din nan na ce to zan yi insha Allah amma bana gida ta ce to hmm. yau zaka koma gida ko in ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau to da na fahimci cewa sharri ne irin na damfara hmm. sai na ce ah ina ce dai muryan nan kamar na mutanen boye nake ji ita ce a kai dai kawai kada ka damu Allah ne ya haɗa mu da kai mu ba mutane bane yan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah eh. daga ƙarshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar <laughs> tana katse waya sai na sake kiran wayan ta ce ah, in abun naku me ake ce masa ma waya ko muna magana abun ya yanke ko na ce eh ya yanke ita ce to masha Allah shukran to da naji ta ambaci kalmar shukran kalma ce ta larabci mm. ni kuma gaba ɗaya sai na juya magana da larabci na ma Hausa ita ce a'a ka bar larabcin idan ka sake bugowa zan haɗa ka da mahaifina malam baba alhaji eh, shi malam baba alhaji zai maka magana akan larabci amma in za ka bugo mana kafin ka kira babban nawa in haɗa ku da shi ka yi salatin annabi goma sha ɗaya to mutanen da muka tafi tare da su mm. sai na ba su lambobin gaba ɗaya da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan ɗan damfara aljana ko kuma mm. ɗan damfara aljani da ya canza murya eh. to bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce mun ya kai sadakar ba kuma ni in na kira su da lambar da suka kira da ita ba sa dauka hmm. Saboda sun fahimci cewa na gano su. Ka gano su eh. To da waya ta ta MTN sai na buga wannan lambar su dai da ita. Ina bugawa sai wani ya ce hello daga ji dai muryar namiji ne. Eh. Sai na ce assalamu alaikum. To sai ya gano murya ta ce sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi <laughs> ta'ala barkatuhu. Sai canja murya. ya sake canza murya. <laughs> Eh, na ce to aljani dan dan fara dan fowa na watan cin ubanka ya kama. <laughs> sai ce kai me kake faɗi ne na ce watancin uban ka ya sai ce kai ka san da kake magana ko na ce ai da uban kai yake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kai kake yi ba alfahari ko gadara ba amma kai kai kaɗan da ka wulakanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma ka yi wata illa hmm. sai kashe wayar eh. dan haka a takaice dai waɗannan mutane 'yan damfara ne ba aljanu ba ne mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe su kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban. To Allah shiga ta malam kamar me yake sa mutanen mu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan ah, waɗannan mutane? To abubuwa dai a takaice malam Ibrahim guda biyu ne. Abu na farko wato rashin cikakkiyar ah, fahimta dangane da waye aljani tukunna na farko kenan hmm. na biyu kuma zarmewa da son abin duniya alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne halicce shi ba mai azurta shi sai Allah ba mai talauta shi sai Allah hmm. to daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kuɗi ko kuma ya wata ka'ida tasa kafin ya yi masa kuɗi to ya san wannan ya fi shi son kuɗin da shi yake bukata hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa ya za a yi mutumin da zai ce ka kira kira shi a waya kuma shi zai baka kuɗi kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko eh, abin da kake yi kaza mun yi ma kaza je ka guri kaza ka ɗauka kaza kawai mun baka Allah shi gabata malam baka je a wani bangare wasu tsoro ne yake sa su bin irin umarnin da irin waɗannan yan damfara suke ba su ai alhaji ibrahim tsoron abin da ba tsoro ba wato wannan eh, matsala ce babba mutane sun ɗauka cewa da aljani ya maka to ka mutu to ba haka ba ne yadda kake kake waɗanda ba su san ma me abin tsoron ba suke shakkar aljanin to shi ma aljanin haka yake tsoron su masu sauraro duk wanda ya kira ku a waya ya ce shi aljani ne to ƙarya yake yi ku yi sauri ku fara naɗa har ma da lambobin wayar da suka kira ku da su a kai ku turo mana su akwai hanyoyi da dama na kama irin waɗannan 'yan damfara aljannun ƙarya a huta lafiya.